Tun shekara 2012 ne kungiyarmu ta saka wannan fusa'ar ta gabatar da balderi murhin da ake amfani da shi da kwalfar shinkawa domin taimakawa ga raguwar kaimin yin amfani da itace domin taimakawa wanzar da 'yanci na tattalin arzikin mata da kuma kawowa mata nau'in da zai karfafa juriyarsu ga fuskokin da canjin yanayi ke haddasawa. Kuɗan bayyana muna fasalin na'ura na'urar da yadda ake aiki da ita. La Balderi Balderi murhu ne da aka wa sarrafawar sauƙaƙawa inda kai tsaye kake amfani da dunkulan kwalfar shinkafa kai tsaye kake sa dunkulan kwalfar a cikin murhu wuta kawai zaka kunna ba sai ka sa leda ba ko wani man feta almeji kawai zaka ƙyasta. ga busassar ciyawa zaka ga kamar gas ne don wutar ma tana ɗaukar kalabula kalar murhu uku gare mu akwai ƙarami kwarai mai ɗaukar tukane masu lamba uku zuwa biyar akwai matakaici mai ɗaukar lamba goma zuwa sha biyu akwai kuma murhun masana'antu mai ɗaukar lamba talatin zuwa arba'in misali a kwalo sun ma sa shi a cikin kayan amarya lokacin sabgogi kambacin a sai ɗumbin itace na dafuwa sun yi ɗaukar dunkulan kwalfar shinkafar domin dafa abincin sabgogi babbar ribar ita ce ana iya amfano da tokar ta zan takin gona mata da dama sun yi amfani da shi a gonakansu na kuɓewa da sauransu kuma saka sakamakon ya biya bukata murun ana iya sanya mai kwalfar gujiya ko karan hatsi mun yi bincike tare da kines domin ganin yadda karfin zahin murhu yake ya ba mu damar gano nau'in kwalfar gujiyar ko na karan hatsin yadda suke da minzame ga murhun murhun yana da babban auni na saka zahi mai mahimmanci sosai ya kuka samo fasahar inganta wannan murhun? A lokacin muna aiki tare da fikofi da wasu kunjoyi muka gano da sharar nan ya kamata a sarrafa ta. Ina ganin wata fasa'ar kimiyya ce da aka inganta a ƙasar Kanada sai muka ga fasa'ar an yi ta a Burkina Faso ta hanyar wata ƙungiyar mata daga can ne muka kawo wani mai ba da horo a bakin kogin Isa. Furoje ne da ya haɗa hada makera wajen binciken yana da mahimmanci mu alakanta kimiyya da bincike domin ci gaba.